hadarin miliyoyin kuɗaɗe sai facen sai ta zazzaga taimakon kuɗaɗe na al'ummar ƙasar Nijar yake ta yi zuwa ga gidauniya ta ƙasa wadda hukumomin mulkin sojin majalisar sai NSP suka kafa domin gabatar da ayyukan ceton wannan ƙasa. jimillar makodan kuɗaɗe sefa miliyan tana gogan miliyan har miliyan ɗari da ashirin da da jikka ɗari da talatin shugabar gidauniya ta ƙasa mai karɓar tarbace da agajin kuɗaɗen gabatar da ayyukan ceton wannan ƙasar madam rakki musa jar makwai ta karɓa ga hannun majalisar 'yan kasuwa ta ƙasa chamber de commerce a nan babban birnin yamai a wannan mako jaridar lusahel dimash ta ce an yi bikin karɓar wannan gudunmuwar kuɗaɗen a gaba zaben babban sakatare na fadar majalisar CNSP Kanal Sahaba Sani wanda da sunan shugaban majalisar CNSP ya bayyana sahihiyar godiya zuwa ga daukacin waɗannan 'yan kasuwa da kamfanonin da suka kawo wannan muhimmin kokarin tallafi. Yamalan a gaban talabijin na ƙasa an yi ta zana sunayen maye mayan kamfanoni da maye mayan 'yan kasuwa na jihohin wannan ƙasar waɗanda suka saka hannu a cikin aljihu suka yi ta gaggabo maƙudan kuɗaɗe sai familiyoyi suka yi ta badawa a matsayin tasa gudunmawa ji kake ana alhaji ne miliyan kaza daga wannan jiha zuwa waccan jiha an yi ta bayyana wa dalla-dalla a ranar miliyoyi sun ga faɗi ga wannan jerin sunaye na birnin yamai aka yi ta faɗin cewa ɗan kasuwa udu yunusa ya ba da gudunmuwar sefa miliyan ɗari babban darakta pdj na etablissement agbtp elhaji ahmadu umar mai nasara shi ma ya ba da gudunmuwar shi ta kuɗi sefa miliyan ɗari pdj na etablissement ebs elhaji idi master ya ba da tashi gudunmuwa ta kuɗi sefa miliyan talatin elhaji alhaji da adda ya ba da gudunmuwar kuɗi sefa miliyan ashirin ya waɗannan fa da alhaji ahmad umar mai nasarar da alhaji idi mastan da shi alhaji da adda ga ma alhaji amman abubacan shi ma ina gani wanda shi ma ya ba da gudunmuwar kuɗi sefa miliyan goma an ga ga alama da ya mutanen ta ne sai alhaji abubakar abdullahi etablisman ɗan takusa shi ma ya ba da gudunmuwar kuɗi sefa miliyan goma bari mu gangara maraɗi ga su Alhaji Musa Kalla nan kana gani ya su Alhaji Musa Kalla ga sanan cikin layin yan maraɗi shi Alhaji Musa Kalla shi ma ya bada tashi gudunmuwar kuɗi sai fa miliyan tana gugan miliyan har miliyan goma walga oil Alhaji Umar Gago alquran shi ma kuɗi sai fa miliyan goma ya bada Alhaji Sani Sule na Sale gudunmuwar miliyan goma shi ma ya bada Alhaji Sabiu Kalla Taransa Kalla Taransa ga shi shi ma kuɗi ya bada shi ma ya ce ga tashi gudunmuwa ta kuɗi sai fa miliyan biyar Alhaji Sani Gwanda Garki shi ma gudun gudunmuwar don kuɗi sefa miliyan goma ya bada yankin maraɗi bari mu gangaro talabiri inda entreprise maure ya bada tallafin kuɗi sefa miliyan biyar akwai isaka kailu shi ma ya bada kuɗi sefa shika ashirin da biyar akwai ayuba salifu ya bada kuɗi sefa shika goma sha biyar akwai mai suna abdu na allah ya bada kuɗi sefa shika goma labisan nuno zancen ƙasa ne labisan nuno ana ma zancen cewa akwai sauran da sunaye masu shirin su ma kawo nasu tallafin da agajin ga hannu ita wannan gidauniya ta ƙasa a cikin makon nan kuma hada wata karamar yarinya yar shekaru takwas na aihuwa wadda ta kashe ke asusunta ita ma ta kawo ta ta gudunmuwa ta yan kuɗi sefa ina ji dala ɗari da sattin da yan tambaye ta kawo ta bada ga hannun magabatan wannan gidauniya yayin da a wannan lokaci a nata bangare jagorar wannan gidauniya madam rakki musa jar makwai. da sauran makarabanta abokan aiki sai ta kara gabatar tarurruka suke ta yi fa musamman ma dai a wannan mako sun gana tare da wakilai na kamfanonin sadarwa sun gana tare da wakilan kungiyoyin ma'aikatan kwadago sun gana tare da wakilan artist makaɗa da mawaka na wannan ƙasa sun gana tare da wakilan ƙungiyoyin addinai sun gana tare da wakilan kamfanonin suhuri suhurin sama da wakilan kamfanonin suhurin motoci da kuma wakilan kamfanonin sadarwa na wayar salula duk dai akan hanya ta faɗakarwa ta yadda za a ƙara janyo hankula al'ummar wannan ƙasa domin ta ƙara fahimta da ba da nata haɗin kai akan wannan muhimmin girkakken tsari jaridar lohirusan ta ce to a ɗaya bangare guda kuma an yi wani zaman taron manema labarai a tsakanin wakilan mayan sojojin ƙasar Nijar da wakilan sojojin kasar Faransa wato akan batun gabatar da tsarin kwashe kayayyaki da sojojin kasar Faransa akan hanyar su ta ficewa daga cikin wannan kasa ta Nijar da yake magana gaban manema labarai ɗaya daga cikin mayan wakilan sojojin kasar Nijar kin cewa da Kanal Muhammad Sani Alka ya yi bayani dalla-dalla akan wannan tsari na ficewar sojojin kasar Faransa daga Nijar a nan ne ya bayyana cewa sojojin kasar Faransa ɗari 282 da sauran kayayyakin su suka riga suka fice daga cikin wannan wannan ƙasa ya ce kuma yanzu haka akwai waɗansu sauran sojojin ƙasar faransar kusan ɗari hudu waɗanda su ma za su bin sahu ayo kai ana haka kuma sarki ya yi magana sarkin garin junju, honorable bashir haruna hambali na ta ƙara ƙarfafa yin kira ga ɗaukacin al'ummar wannan ƙasar domin ta ƙara maido hankulanta sosai ga ayyukan noma musamman ma dai mala idan aka yi la'akari da idan aka dubi wannan hali na fama da tarin takunkuman ba gaira ba sabai babu dalili waɗanda iyemowa da sai dai yawo suka aka kakaba wa wannan ƙasa ta Nijar wanda hakan ya zo daidai lokacin da ƙasar Nijar ta hin dogaro da sai an kawo mata cimaka daga waje. Ya malam duk da cewa hukumomin mulkin sojin na majalisar CNSP suna ta yi irin nasu kokari na neman shigowa da wadatattar cimaka cikin wannan ƙasar domin dakilar da sha'anin tsadar cimaka musamman ma da cimakar shinkafa wadda farashin ta yi tashin gwamnatin zabo a wannan lokacin eh lalle kowa ya san cewa kasar Nijar ba ta da iyaka da ruwan teku to amma malam gaskiya a nan a faɗe ta a faɗe ta mu dai kam a nan gida Nijar muna da sakaci sosai akan ayyukan noma tun yau da shekaru zuwa wannan lokacin a ɗaukar tun daga magabatan zuwa al'umma muna sakaci sosai ga ayyukan noma to dan haka ne sarkin Jonju Bashir Haruna Hambali wanda daman kamar irin hakan tawakana kama irin wannan ta same mu ya saba yin kira da jan hankali zuwa ga al'ummar kasar Nijar da ta farka daga bacci ta tashi tsaye mu kama aikin noma ga dangada domin kubutar da kanmu da kanmu daga wannan sabon al'amari da muka cinci kanmu a ciki ta yadda za mu tabbatar da samun yancin kanmu honorable bashir haruna hambali ya ce ko kaɗan ba za ta taɓa yiwuwa ba a samu ci gaban da ake bukata ga al'umma wadda take da yunwa ya ce babu maganar tsaro ga al'ummar da ke da yunwa ba maganar neman ilimi ga al'ummar da ke da yunwa ba maganar samun kiwon lahiya mai inganci ga al'ummar da ke da yunwa yanzu sarkin jinju ya ce to kenan me ya kamata a yi a nan da dai muna ta yin tinkahon neman mu kare mutuncin mu da martaban mu ya ce to a nan hukam dole sai mun koma ga ayyuka ayyukan noma a ah, dole sai yace sarki yace dole sai mun koma ayyukan noma mu kama su mu rike su da kyau da muhimmanci hukuma ta kama ta dinga raka manoma domin mu ma mu nuna cewa kasar Nijar tana iya ci da kanta sarkin Junju Bashir Haruna Hambali wanda daman ka san babban manomi ne tabarkalla wanda wanda yake gabatar da ayyukan noma a garin Junju cikin filayen noma ga shinkafa ga masara ga rogo ga arake daman ko gashi wannan yanki na garin Junju yanki ne mai tada albarka da wadatar guraren noma ga albarka da arzikin ruwa na ƙasa ƙasa sai ho'in bakai, manoma bakin kokari suna ta yi a yankin jinjin nan a cikin sama da eka ɗari uku zaka ganin jama'a manoma suna ta yin waɗannan ayyuka na noman shinkafa masara rogo a rake da dai sauran albarkatun noma masu albarka yo yankin jinjin fa idan aka kama mashi wa idan hukuma ta bada kai idan hukuma ta bada agaji da gudunmuwar kayayyaki da abin da manoma suke bukata fa to yankin nan kaɗai wa na junju shi kaɗai yana iya ci da jihohin wannan ƙasar har ma sai an kai maka a waje kwarai kau irin su garin kwaki su shuka biyoka to da wallahi sai mun ture a raken nan ita kanta da ake nomawa a yankin jinjin nan wa akan iya sarrafa sukari da ita gari da ragwazai wanda daman ka san gashi daman tun yau da shekaru sarkin garin jinji dama ya kudura anniya bashir haruna hambali ya kaddamar da anniya kawo kamfani kamfanin buga sukari sikir namu na gida niger made in niger a garin jinju an fa gina kamfanin an gine an yi gidaje an yi dakunan sarrafawa an gina wannan yanki an yi wannan gine-ginen duk an kammala gina tana can an giggina ba dan da Allah ya sa aka samu dan akasi na irin da ɗan sakaci na rashin kamawa a lokutan tsohon mulki to da yanzu tuntuni ma tun yaushe a Nijar mun harshen sukarin junju namu na gida to dan haka magabata masu mulki a wannan lokacin to ga masu kama muku ga ho masu kama muku wannan kyakkyawa anniya ta neman samun wadata ce maka a Nijar a kama a taimaka a kula a raka su kayan aiki da waɗansu bukatu domin su masu ƙara ba da himma za a sha mamaki don kuma sai a makon gobe idan fa fa'alla yayi.